فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شابير ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shida, daidai da takwas ko ga watan sha ɗaya dubu biyu da sha hudu. muna karanta wannan littafi alwaji fi fiƙihi sunnati wal kitab aziz littafi da ya tattaro fiƙihu a ƙarƙashin fahimtar alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na babban malami abdulazim alkhalafi hafizahullahu ta'ala a inda muna cikin kitabu salati littafi da ke magana akan sallah bayani dangane da lokutan sallah a inda muka koro bayani har inda malam yi maganar qada'ul fawa'iti wato ramuwar sallar da ta wuce a sakamakon mantuwa ko a sakamakon bacci ya ɗauke mutum ko kuma dai wata lalura wadda shari'a ta gamsu ta yadda lalura ce idan an bar sallah amma in ba haka ba don mutumin da ya bar sallah har lokacin ta fita ba wani dalili na shari'a kuma da gangan ba da mantuwa ba ba bacci ba wannan yana cikin haɗari kuma kamar ya yi fito na fito da allah kuma ya rena ainihin ibadar allah kuma bai yadda da cewa allah ya halitta shi ma don bauta ba to amma sai ya bari ta kufce mishi da gangan din har lokacin ya fita bai yi ba to wai me ya hukuncinsa a shari'ar musulmi sai malam ya ce hal ya qadi man taraka salata amdan shin wai ko wanda ya bar sallah da gangan zai rama kuwa hatta kharaja ha har lokacin ta ya fita da gangan zai rama don kaga dai a wancan hadisi annabi cewa yi man nasiya salatan wanda ya manta sallah mantawa mantawa kuma uzuri ne auna ma'anha ko bacci ya yi bai yi ta ba bacci ya ɗauke shi bai sani ba fa kafara ha kafarar wannan sallar an yi salli ya haye da ya ta idan zakara ha lokacin da ya tuna amma wannan ba mantawa yi ba ya ji an kira sallah shi ma ya san lokaci ya yi ya duba agogo ya duba rana ya duba inuwa ya san an kira sallah da ya ki tashi zai yi saboda wani uzurinsa ba wani dalili ilama hira yake ilama aikin da ya sa gaba ba ma wata biyayyar Allah ba ce ilama wani saƙo ne har lokacin da ya fita to wannan zai rama ko ba zai rama ba sai malai sai qala ibn hazm baban muhammadu ibn hazm al-andalusi yana faɗa a cikin al-muhalla al-muhalla fi sharh mujalla a mujalladi na biyu shafi na 200 kenan da 35 ibn hazm yace إن ta'ala تعالى جعل لكل ثلاث فرد وقتا محدودا ko mahadudar ɗarafai ne ubangiji ta ala ya sanya kowace sallah ta farilla kowace sallah ta farilla allah ya sanya mata wani lokaci mahadudar ɗarafai ne mahadudar tsarafai ne ma'ana mai iyakar kusurwa biyu mai iyakar ɓangare biyu mai iyakokin ɓangare biyu kowace sallah a zahar la'asar magariba isha asuba tana da mahadudar tsarafai ne wa lokaci mai iyaka mai kuturwa biyu ina ma'anar mai kuturwa guda biyu ya da fi hinin mahdudin yana shiga a wata iyaka da aka keɓance misali an faɗi lokutan sallah da farko da ƙarshe sanda aka ce misali magariba ta yi rana ta faɗi to wannan shine hududi na farko iyaka ta farko kusurwa ta farko baka ita kai sallar magariba ba sai rana ta faɗi shine ya da hulu ya shiga kenan fi hinin a wani lokaci mahadudi wanda shari'a ta iyakan sai ta sa masa iyaka ka har ma ka gana su a saura minti biyu lokacin ya shiga a ce kafin minti biyu nan kai sallar a ce ba ce ba amma minti biyu na shiga sai a kira sallah ko kaga ya shiga a wani lokaci da aka keɓa kowace sallah tana da wannan lokaci sannan wa ya sannan kuma yana ɓaci lokacin yana ɓaci mana yana ƙarewa yana fita shi ma fi wakatin mahadudin a wani lokaci ne iyaka da aka sa masa iyaka ta ce to da rarar shafaki ya ya ɓuya isha ta shigo kenan to magariba dai kan ta fita lokacin da allah ya bai mata ya fita kaga tana da mahaduda tsarafai ne ma'ana mai iyaka ko mai get biyu ko kuma mai miƙati biyu mai iyakoki biyu lokacin shiga da lokacin fita kowace sallah fala farka to ibn hazm yace to babu bambanci baina man sallaha qabla waqtiha tsakanin wanda ya sallace ta kafin lokacin ta shiga wa baina man sallaha ba da waqtiha da kuma wanda ya sallace ta ba lokacin ta ya fita ba su da bambanci yanzu idan ka zo kai asuba a yanzu ba ta yi ba ko isha kai yanzu ba ta yi ba lokacin ta bai shiga ba haka ne ko kai ma ka yanke hukunci da kanka kowa ya sani ba ta yi ba dan me yana daga cikin sharuɗan sallah sai ce dukulul waqti shigar lokaci sai lokaci ya shiga sharuɗin sallah ne to sai kuma ya zo ya shiga kuma ya fitan har na wata ya shigo baka yi ba to wanda ya yi kafin lokacinta ya yi da wanda ya yi bayan lokacinta ya wuce duk ɗaya ne ma'ana mai wannan magana take hukunta duk ba ba duk ba ta da amfani in yayi ya bata lokacinsa to kenan mai wannan magana take nunawa shine duk wanda ya bari lokaci ya wuce da yi sallah ba ta sha shine ma'anan magana ta tafi to ya za a yi abin da yake kansa kawai abu biyu in yana so ya gyara wannan matsalar ya yi sulhu da Allah to sai tuba sai tuba tuba na gaskiya tuban da in an je an yi zina an sha giya an yi kaza an yi kaza shi ake yi sai ka zo ka zauna ka nutsu ka yi ainihin wato nadama ka tije yatsa ka zubar da hawaye ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na tuci kaina na zalunci kaina lokacin da Allah ya ce in yi sallah ban yi ba har ya fita sai ka yi nadama nadama har zuci ka tije yatsa ka zubar da hawaye sa'an nan kuma ka yi wa Allah alkawari har ka mutu ba za ka sake ba shi ne ka yi azama cewa Allah ya uda ila zambe ba zai koma kan wannan zanibin ba sannan kuma a ga ka kame ɗin ka daina daga wannan saɓa ka samu sharuɗa uku kenan an dama alama fata ya yi nadama sannan wa yi ƙuli a anil ma'asiya ya kame daga saɓan kuma yayi niyya Allah ya uda ilaiha abada wannan abu na farko da zaka yi kenan amma magana ka zo karama wannan ai ba irin ku ne suke rama ba da yawan ramuwa ramuwa sai wanda ya manta ko da ka ramuwa ba ta kama shi ba sai dai ya tuba in ya tuba kuma sai ya ci gaba da istighfari da bakin shi duk sanda ya tuna laifin sannan ya ci gaba da yin nafilfilo ko za su wanke wata matsala kuma a gurin Allah na filfilin sallah da sauran neman shiga a gurin Allah da sauran ibadodi. ya ta neman shiga ya ta istighfari dama ne istighfari neman shiga bayan an tuba ka tuban an ce an karba kuma kai ta neman shiga cewa Allah dai ci gaba da kallon ka ya yafe maka sai mutum ya ta istighfari to wannan shine abin da ya kamace shi kaga wannan yana cikin hatsari ke to amma kuma za mu samu a wata mazhaba kamar mazhabin imam malik wasu na cewa ya rama ko me ya hujjar masu cewa ya rama gaskiya inda a nastantani a nasti a ce ga dalilin ramuwar a shari'anta babu sai dai izi ta hadi ne kawai wasu ce to ai kawai don a tashi ya rahama in aka tashi ya rahama don ya sake sanin muhimmancinta ya san cewa dai ya bar wata ibada mai muhimmanci to ya yi tuban bayan ya tuban kuma ya zo ya rahama ta bayan ya rama ɗin tare da kudircewar cewa ba lalle ne fata karɓu ba amma dan lalle ya rama don a punishment ɗinsa to amma ibn hazmi sai sai to ai sa mutum ya rama abu ya zama shari'a in ka ce mutum ya rama dole ya rama to ta zama shari'a ko ba haka bane ita kuma ba mai sa ka shari'a sai Allah ba mai sa ka shari'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ibada tauqifiyya tauqifiyya shine ba za a yi ta ba sai an ce yi al-aslu fil ibada at-tawaqquf al-aslu fil ibada tauqifiyya asalin bautar Allah tsayawa ake ba a yin ta sai shari'a ta ce yi sannan sai a bauta wa Allah da abin da yake ai maka. ina fata mun gane anna kilayhima ibn hazm yace domin ta su biyan dawa da wanda ya sallah kafin lokaci da wanda ya sallah bayan lokaci ya wuce duk su biyan sallah fi gairil wakati sun yi sallah ba a lokaci ba da haka duk da ya suke shi ya yi kafin lokaci ya shiga yana sane ba te ba shi ya bari sai da lokacin ta ya wuce ya yi ba te ba kada ma ya bata lokacin sai sai zai tashi kawai ya zai nufi gaba kuma in ya tu ya gyara gaba wa aidan kuma ibn hazam ya ce fa innal qada'a domin cewa kuma a rama ijabu shar'i wannan ai wajabti ne na shari'a wajabti ne na shari'a ba wajibi ne na wani mutum haka kawai zai zo ya ce dole karama ba in wani zai ce ma dole karama sai baka dalili Allah ne ya ce dole ya rama annabi ne ya ce dole ya rama babu to tunda ramuwa wajibi ne na shari'a shi kuma wa shar'u ita kuma shari'a la yajuzu li ghairillah ba ta halata ta fito daga wani ba Allah ba ba ta halata li ghairillah da aka sai ta fito daga Allah kuma ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam bisa harshen annabinsa shi zai zo isar da saƙon to babu wani hadisi kwaya ɗaya tak da za ka iya nemowa a gidan musulunci a littattafan musulunci ka ce ga annabi ya ce duk wanda ya bari lokacin sallah ya kubce da ganganta ya rama a'a sai dai wanda ya bacci da mantuwa ko bacci ga jalili ta mun karanta man nasiya salata أو نام عنها فكفارتها أن an إذا ذكرها وأن wannan هذا da من mantawa yayi كرامة je karama bacci ne kwace shi je karama haka kawai أنا baka دليل ba to wannan babu dalilin ramuwar واجبا babu walau da ramuwa kuwa wajibi ne akan wanda ya bar sallah da gangan dole ne sai ya rama da ramuwar wajibi ce malam ya ce litarki talatin saboda ya bar sallah hatta ya kharja waqtuha har lokacin ta ya fita inda ramuwar wajibi ce a kansa wanda ya bari da gangan yo aila ma a gafala Allah ta'ala da ubangiji bai gafala ya manta ba kuma Allah ba zai mantuwa ba to kuma duk shari'ar musulunci ba za ka same ta ta zo da ramuwa ba akan wanda ya bata da gangan ba ai da Allah bai gafala ba da ya faɗa tunda Allah baya gafala wala rasuluhu zalika da manzo Allah ma bai gafala ya manta da hakan ba bayan Allah ya tawo maka na rabbuka nasiya wala nasiyahu da ba su ba gafala ba Allah da manzansa kuma da ba su manta ba Allah da manzansa din wala nasiyahu da ba su manta ba wala ta'ammada tana bi tarki bayanihi kuma da ba za su ganganta da gangan saboda kulawarmu da bukatuwarmu da wannan abin a bar wannan bayanin ba ma'ana ubangiji ya san cewa za mu shiga wannan matsala to da bai yi watsi da wannan bayanin ba da ya kawo shi a ƙur'ani ko a sunar annabi sallallahu alaihi wasallam dan wa ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa wa kullu shari'a lam ya'ti biha alqur'anu duk wata shari'a ko wadda qur'ani bai zo da ita ba wa sunna sunnar annabi ba ta zo da ita ba fa hiya batil ta zama shirme ka ji bayanin manyan malaman suna kenan ibnu hazmi abu muhammad al a cikin al-muhalla fi sharhil mujalla ta ibnu hazmi kaga yanzu kamar yana kalubalanta duniya ne inda wanda yake dalili wai ma'ana sai zai kawo ibnu hazmi ya kai ƙarshe domin in yi magana ba a ƙure shi in yi ibn hazami dan zahiriya ne shi da da malaminsa dawud zahiri kawai ma zahara minan nasi abinda nasi ya bayyana allah ya ce annabi ya ce shi kenan zahiriyun babban mutum ne minista ne ko aka ce dan minista ne a zamanin shi kuma da girmansa ya nemi ilimi ya zama malamin kuma kuma ya gagari duniya to da ya shigo masallaci ne da la'asar ana ana ana wani dalili yasa ya shigo masallaci wani malami yana koyarwa a masallacin kenan sai ya zauna sai malamin ne ya ga dan minista ko minista a zaune kiran kai daɗe idan an shigo masallaci ba a zama sai an yi nafila raka a biyu don annabi ya ce bai da ɗayan ku ya shigo masallaci kar ya zauna sai ya yi nafila raka a biyu idza dakhala ahadukum almasjid fala yadrik hatta yusalli rak'atayn wato tahiyatul masjid kenan minista bai yi girman kai ba sai tashi sai ya kawo nafila raka'a biyu rannan kuma sai ya je wani masallaci bayan sallar la'asar din zai zauna sai tare nafila sai da ya gama sai wani malami ce rankai daɗe annabi ya hana sallah bayan la'asar ba a nafila bayan la'asar sai ah, ya hau malaman na bakon ruɗa na fa sai ce ku nuna min malaman fiki hukwarar in je yi karatu a gurin shi kenan sai shiga harkar karatu kuma wallahi ya zama malami da ya zama malami ma sai ya zanto sai ya kware game da hadisi kuma da zaƙulu ilimi daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hazmi sai zanto in ya ba da fatawa ya haɗa ga malamin suke ne ya san maganganun malamai da mazhabobi kuma ya zo ya karanta hadisi da kyau hadda mai kyau ya san hadisi ya san sanadi ya san malaman hadisa ko ba nisa ya yi da zamanin magabata ba ibn hazmi sun sano zamanin magabata duk malaman da suka zo a andalus sun san ibn hazmi saboda haka in ya koro bayani ya koro bayani sai kawo hadisi kuma shi dan zahiriya ne sai kawai tunda annabi ya ce kaza in ya faɗi bayani ba kai sau kuri shi ba dole ya sa malamai suka rika rufe makarantun su wallahi sai fa ibnu hazmi duk aka koma makarantar shi to kaga anan yana kalubalanta ne cewa shi bai ga wannan dalili ba in kuma akai a kawo to da kai ce babu wannan dalilin kwata-kwata ya san da wayanta maganganun na mazhaba amma shi maganin mazhaba ba ta gabansa kawai kawo nasi Allah ya ce Qur'ani ya an babu to shine za a zo a yi maganar wani abu daban da ka ibn hazmi ya tabbatar da wannan bayani kenan wannan malami mai littafi shi ma ra'ayinsa kenan tun da kaga ya kawo wannan bayani na ibn hazmi to da yin sallah ka bata da gangan ba maganar ramuwa sai ka je ka tuba ka nemi sulhu tare da Allah ka gyara gaba ka ci gaba da istighfari da nafilfilu to sai kuma al'auƙafin latinu nuhiya an salati fiha lokutan da shari'a ta yi hani game da yin sallah a cikin game da yin sallah a cikin sallah da ake magana nan ita ce sallan nafila sallan nafila dama kuma ba lokutan sallar farilla din bane an uqbata bin amir radiyallahu anhu qala uqbata dan amir yace salasu sa'atin waɗansu lokuta ne guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanhana an nusalliya fihinna annabi ya kasance yana hana mu mu yi sallah a cikin waɗannan lokuta guda uku au an na ƙabara hinna mautana ko mu je mu ƙabarance mu binne mamatanmu a cikin lokutan da annabi ya hana in dai lokacin ya yi to kar mu binne gawa har sai lokacin ya wuce na farko shi na taqlu shamsu lokacin da rana take fitowa duk da lokacin da take fitowa ga ta nan ta leko ta kunzo kai an fara ganin rabinta ya fito haskenta ya fito ga ta nan rabinta sai ka ce barin sakin nafila ko da bari mu binne gawar mu a daidai wannan lokaci, ko da an zo za a binne din sai aka ga lokacin ya tafi a jinkirta annabi ya ce hatta ta bulu shamsu wato yace har sai rana ta fito in ji ukbatu bin amir bazighatan sai ta fito bazigha wato tsali'a ta bayyana a fili kowa ya ga taifin ɗinta ta fito ga ta nan hatta tar tafiya har sai ta ɗago sama an ganta to ba ziga lokacin da take fitowa take bayyana ai zahira to bai halarta ai ba wahina ya ƙumu ƙa'imu zahira da kuma lokacin da ƙa'imu zahira ya tsayu ƙa'imu zahira a zahira kamar yadda muka faɗi lokuta da ya gabata shine tsakiyar rana ana kiransa waktun zahira a zahira sha biyun rana to ƙa'imu zahira shine tsayuwar lokacin sha biyun rana daidai rana tana tsakiya bata gota ba kaga lokacin walaha ya tafi lokacin azahar kuma bai shigo ba da haka ba za a yi walha ba daidai daga lokacin da rana ta dago zuwa har sha ɗaya da rabi to lokacin walha ne tana kaiwa sha biyu saura kaɗan sha biyu na shiga rana ta zo tsakiya kenan misali amma tana kotawa za a ga yanzu da minti goma ma ka ji kiran sallah sha biyu da minti biyar ma saboda yanayin lokaci ya canja to har sai rana ta gota wahina ta bayyafu shamsu da kuma lokacin da rana ta karkata dab da za ta faɗi ɗin nan ai bi ma'ana ta milu lilgurubi kenan ta karkata za ta faɗi to kada a yi nafula hatta ta garuba har sai ta faɗin an tabbata ta faɗi sannan sai a yi nafula waɗannan lokuta lokuta ne da an hana sallah a cikin kamar yadda kuma za a faɗi wasu lokuta ɗin kamar bayan la'asar kai tsaye bayan la'asar an yi sallar la'asar to ba wata nafila kuma har sai rana ta faɗi an yi asuba ba wata nafila har sai rana ta fito lokacin walaha waɗannan lokuta kamar da za mu ji a daidai wancan lokuta uku annabi ya ce lokacin da rana take fitowa tana fitowa tsakanin kahon tsakiyar kahon wato shaidan yana da kaho kamar ya kewaya mai cycle to ita kuma tana fitowa ta daidai tsakiyar kahon shaidan in za ta faɗi ma tana faɗuwa a daidai lokacin sannan idan ta zo tsakiya annabi ya sai daidai wannan lokuta guda uku za ta fito za ta faɗi tana tsakiya masu bauta mata a lokacin suke faɗuwa su mata sujada ma'ana allah su za ta fito allah su za ta ɓuya allah su ta je tsakiya a lokacin suke bauta mata to kai kuma kada ka yi kama da masu bautar rana sai ka bari sai lokacin ya gota sai ka bauta wa allah lokacin kai naka ibadar ya shiga to amma abin tambaya a nan za ka ga yanzu idan mutane sun shiga masallaci suna yin nafila ga shi rana ba ta faɗi ba ko ba a cira sallar magariba ba haka ne ko? sawa'un a masallatai a duniya haka in ka shiga harami ma haka abin yake in ka shiga masallatan annabi ma haka abin yake rana ba ta faɗi ba amma za gan an shigo ana nafila to me ya janyo haka an saba wa wannan hannun ne ba saba ba akwai sallah da ake kira zawatul asbab idan sallah ta shiga zawatul asbab malamai suka ce babu laifi saboda dalilai guda biyu abinda ake nufi da zawatul asbab shine shi dai annabi ya hana sallah a waɗannan lokuta to hana wadda yi tana nufin mutumin da yake zaune a masallaci ko yake zaune a gida haka kawai sai ce bari in je yi alwala kawai in yi nafila wannan an hana shi na fata mun gane na biyu kana zaune a masallacin an yi sallar asuban da kai a gurin kana zaune ko an yi sallar asar da kai sai ka tashi ka kawo nafila kamar yadda ake yi bayan sallar magariba misali ko a zahar wannan bai halatta ba ta wata nafila kuma za ka yi bayan annabi ya hana sallah ai ba ka da dalilin yin nafila sama da wani ne ya zo zai shigo masallaci ba a zaune shi a gida ba ya zo masallaci ne zai zuwa abi a ya zo masallaci ne zai karanta qur'ani ya zo masallaci ne zai yi bacci kuma yana da alwala to kuma sai ga wata doka daga annabi ya ce idan ɗayan ku ya shigo masallaci kada ya zauna sai ya yi nafila raka'a sai ka ce to wancan hanin kenan ni bai shafe ni ba wannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafe ni ba haka kawai na tashi zan yi nafilar ba wani sababi ne ya janyo saboda na shigo masallaci yanzu gaisuwar masallaci zan yi to idan kai gaisuwar masallaci shikenan ta isa ba sai ka ci gaba kuma da yin nafilu ba na fata mun gane to da haka waɗansu malaman suka ce za a haɗa waɗannan hadisai wannan dalili yasa kaga duk wanda ya shigo masallaci sai ya nafila raka biyu sai ya zauna saboda gaisuwar masallaci in ce to ai an hana sallah bayan la'asar sai ka ce to ai kuma annabi ne yace in ka shigo masallaci kar a zauna sai an yi nafila raka biyu to sai su malamai suka ce haka ya kamata a tafiyar da hadisan bai kamata a ce an tsuke sallar gaba ɗaya ba kamata a faɗaɗa na fata mun gane sai suka ce kuma ga dalili na biyu dalili na biyu shine a cikin wannan hadisin kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace idza dakhala ahadukum almasjid fala yusalli a fala yajlis hatta yusalli rak'ataini bai kuma ce amma banda lokutan da na hana ba kaga sai ya shiru to yan zahiriya irin su ibnu hazm sai ce to haka ya kamata sanan ga hadisin bilal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da bilal akhbirni bi arja amalin indaka ba ni labarin wani aiki a gurinka da kake da hof da shi in ka ganka aljanna shi kake sa rai ya kai ka shi kake sa rai bilal ya yi shuru da ya tuna kiraye-kirayen sallah duk da yawa annabi ba shekara da shekaru har annabi ya bar duniya shi yake kiran sallah ita ya manzala ni da nake kashi in kira sallah tun lokuta biya din nan aina wannan kadai na gani aljanna wannan ne ya kai ni bai faɗa haka ba bai tuna zaman maka bai ce ya manzala mu da muka sha azaba aka azabtar da mu umayya ibn khalaf aljumahi ubangidana da ya min azaba ya ɗora dutse a kaina yake na a ƙasa cikin rairayi ina cewa ahadun ahadun sai da abubakar ya ni ai na gana aljanna ai wannan ne <laughs> bai faɗa to me kake sa rai ya kai ka aljanna da ce dan na ji takun tafiyar takalminka aljanna fa inni samitu daffa na alaika bayni yadayya a gabana fil janna ki na shiga aljanna ina shiga aljanna fa idza ana bir rumaysa bint milhan sai na ga rumaysa um sulaim bint milhan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace fara karo da ita um sulaim sai da na ƙara gaba sai na ji takun tafiyar ka ya kai bilal a gabana bai ne dai ya suljanna Allahu akbar ka ji tun suna duniya fa ake jin tafiyar sa aljanna sahabbai kenan tun suna duniya ba su mutu ba sai ina ƙara gaba sai na goni katafaren ƙasar wani gida na mulki katafaren gidan manya-manyan gidaje irin na sarakuna kuma irin na aljanna da wannan gidan waya ka ce haza bai umar ai gidan umar kenan gidan sayyidina umar hadisin na cikin bukhari ai wannan gidan sayyidina umar kenan annabi ya ce har zan leƙa sai na tuna umar mutum ne mai kishi bai so a gama tashi sai na dawo da baya <laughs> to mazala da yake gaya bilal wannan sai bilal ya ce to ni dai abinda nake sa rai in na ganna da wannan matsayi shine babu wani lokaci da zan tsinci kaina ko dare ko rana cikin awa 24 nan in dai na yi alwala ko dare ko rana ba zan bari alwalan nan ta tafi a banza ba sai na yi mata nafila ko dai raka a biyu ko gwargwadon abin Allah ya hore mu iya abin da ya ba annabi an sake nan sai annabi ya shiru mazala bai ce to ya kake yi da lokacin da aka hana sallah ba ko ba haka ba bai masa wannan tambayar ba sai suka ce to wannan ya nuna zahirin hadisan to idan alwale bayan la'asar fa gashi kuma ya sai da annabi na kan yi na fila. sai suka ce wannan sunanta sunnatul wudu'i sunnar alwala ce ne to duk wannan dai fahimta ba mamaki karatun ya shiga saboda haka ba nassi ne karara ba fahimta sai daga nassosi haka malamai suke fitar da fahimta sai suka ce in Allah ya sa kawai kai alwala to ta zama sunnatul wudu'i ta zama zawatul asbab wani sababi ne yasa ka iya mata nafila raka'a biyu shikenan ko da bayan asuba ne ko da bayan la'asar ne ba haka kawai ka tsire ta ba ala ayi halin wannan shine bayani da wasu malamai suka yi to ya ce wa kad bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam illatan nahyi an salati fi hadhihi al-awqati hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana illar wato sababin da yasa aka hana yin sallah a cikin waɗannan lokuta guda uku bi kaulihi da fadin sallallahu alaihi wasallama da yake cewa li amru ibn absa yana gaya wa amr ibn absa annabi ya yace amr ibn absa wani mutum ne zai musulunta tun a maka sai ta mazala ga yamin lokutan sallah da irin sallolin da Allah ya dora a kaina sai mazala ce salli salatar subhi ka yi sallar asuba sun aka sai ka takaita ba kai ba wata sallah ta farilla anis salam hatta ta tsulu a shamsu sai rana kuma ta fito hatta ta tafiya sai ta dan dago to in kana so kai wannan zaka yi nafila fa innaha tatlu abinda yasa na ce ma karkai sallah har sai ta dago dan tana fitowa ne hina hina tatlu'u a lokacin da take bullowa tana bullowa ne baina qarnai shaytanin a tsakanin kahon wani shida wa hina izin? a daidai lokacin ne yasjudu lahal kufaru kafirai masu bauta mata ce mata sujada sun masalli daga nan kuma sai kai sallah fa inna salata mashahuda mahdura sallah a duk lokacin da kake so karfe takwas ne karfe tara ne karfe goma ne to sallah a wannan lokaci mashhuda mala'iku suna halartarta mahadura ana halartarta ana zo mata ana karɓata a gurin Allah hatta yastaqilla zillu birramshi ba za ka ba kai ba wata sallah kuma sai lokacin da gwargwadon mashi ya dan gota dangane da inuwarsa ta tabbata hatta yastaqilla az-zillu har inuwa sai ta tabbata ta dan gota kenan rumhi da gwargwadon mashi wato ma'ana kenan a zahar ta shiga sun ma'akasar anisala wato ma'ana kai lokacin da rana kai tana dabda ta ƙara ta tsakiya gwargwadon mashi ɗin inuwar ta kai tsakiya kenan sai ka ta kai ta gabarin sallah fa innahu hina idan tusdar jahannam don a lokacin da rana ta je tsakiyar wato tsakiya a lokacin ake sake kunna jahannama ake sake rura ta ake sake iza mata fetur take sake fi jahannama kenan Allah ka kiyashe mu fa iza aqbala al fai'u da zarar fai'u inwa kenan ta karkato fa salli to sai kai sallah fa inna salata mashhuda mahdura dan sallah a lokacin ana halartar ta ana zuwanta wato azhar ta shiga sai da aisha kuma ta ce ana buɗe ƙofofin sama dab da lokacin da rana ta gota ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin nafila raka'a hudu dab da lokacin da rana ta gota a zahar ta shiga yana nafila a hudu masu kyau sai manzo Allah ce daidai lokacin ana buɗe kofofin sama ina so in yi sallah a lokacin yi addu'a don ta samu shiga ma'ana rana na gotawa ana cewa lokaci ya shiga ana buɗe ƙofar sama sha biyu da minti goma yanzu sai ga an cirar sallah a rediyo ko lokaci ya shiga in ka duba kalanda ya shiga mai falaki ma ce ya shiga in ka duba ma kuma ta shiga daidai sha biyu da minti goma sai ka tashi sai ka yi nafila ka yi addu'a lokacin ana bude kofofin sama fadala ya ce sun aka ni salam fa innahu hina idin tusdar jahannam fa idza aqbala al fa salli فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي الأثر حتى كاي الأثر دلو فتن نافلاني ثم أكثر عن الصلاة تسيك بر صلاة كتكي تاكا بر صلاة حتى تقرب الشمس كيرانا تافادي ينكا قباء صلاة ينن باي الأثر فإنها تغرب domin rana tana faduwa bai na ƙarnai shaiɓanin tsakanin ƙahon shaiɗan guda biyu wahina izin ya sujula halkufar a lokacin kafirai suke yi masa sujjada to kaji waɗannan lokuta an hana yin nafila kai sai a cikin wa yustasna min hazan na haye zamanun wa makanun sai dai waɗannan lokuta da ji, an yi to an to daga wannan hanin da kaji zamanin akwai dan wani zamani dan wani tayi dan wata dama da aka baka to banda ita wa makanin da wasu gurare wai na gurare ne shine maka da madina yanzu maka in ka je ko da yaushe ka shiga harami ya halatta kai ta nafila in ka shiga masallacin annabi ya halatta kai ta nafila ko da wani lokaci me yasa ai kai bako ne ma dan me za a hana ka sallah bayan la'asar annabi ya ce duk sanda mutane suka zo ya ku banu abdul manaf ku kyale mutane su yi sallah duk lokacin da suka zo dan mai baki in suka zo ba abin da suke so illa sallah a harami illa sallah a masallacin annabi to shi ko bayan la'asar ne zo ta yi kara sai ai babu kyau kagan haka sai kai za a za ka kai ba dan gari ba to kai da ka samu da ka kuguta da kirma ka zo ka ga ka'abar <laughs> kaga ta kyale ka kai ta sallar ka da yake a gari a can kaga shi ba shi da matsala sai san da yake so ya zo ya talla a gindin ababe to musamman ma baki kenan to sau da haka amma zaman dangane da guri fa inda istiwa yawmal juma'a fa inda istiwa yawmal juma'a ranar juma'a lokacin da ko da rana ta yi istiwa'i ta daidaita tsakiyar rana ka iya yin nafila inda ka shigo masallaci ko da yaushe za ka iya yin nafila wato ranar juma'a me yasa saboda ita juma'a dama ba ta da sunna kafinta ba ta da sunna a bayanta ko da yaushe za ka yi ta nafilfilo ko in ba liman ne ya zo ba to ya halarta kai ta nafilfilo ko rana ta kai sha biyu sali in ka je masallaci sha ɗaya kana ta nafila kana ta nafila har sha biyu ta yi wannan ya halatta kamar da za ka zo ka ji mazala bai keɓance ta da nafila ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaktasilu rajulun yawmal juma'a babu wani mutum da zai yi wanka ranar juma'a fa ya tatahhar yayi tsarkin sa mastata min tsohurin gwargwadon abin da Allah ya hore masa na tsarki wa yudahinu ya shafa mai min duhunin gwargwadon man da Allah ya bashi au ya musta min tsibi baitihi ko ya je shafa turaren da ya samu a gidansa thumma yakhruja thumma yakhruj sannan ya fito fala yufarriqu baina sunaini da ya shigo masallaci bai raba tsakanin mutum biyu ba ya je sami inda guri ya same shi bai zo ya haɗa tsakanin mutum biyu ya ce a buɗa min ko zai tsallaka ko ya tsaya tsakiyar su ba ya je inda sahu ya same shi ya zauna sun mai yusalli ma kuti bala sai na fula gwargwadon abin da Allah ya hore masa ya rubuta mishi kaga yace sun mai yusalli ma kuti bala ku da yaushe ya zo sha biyu ya zo da wani lokaci sai manzala bai sa kaidi ba kawai sun mai yusalli ma kuti bala biyu zai yi hudu zai yi goma zai yi yetai yetai sun mayun fito sannan in liman ya zo ya yi shiru. idan ta kallama imam lokacin da liman ya fara magana sai ya shiru ya saurari liman duk wanda ya wannan illa gufira lahu sai an gafarta mishi ma baina huwa baina al-jum'ati ukhra duk zunubin da ke tsakaninsa da wata juma'a ta daban kwana bakwai kenan a wata ruwa ya ruwaya ya salasa ta ayyam har ma da karin kwana uku kaga anan fa nadabahum sai annabi ya zaburar da shi ya kira shi zuwa ila salatin cewa yayi sallah ma kutiba lahu farfadan abin da Allah ya hore mishi walam yamna'uhu anha mazala bai hana shi yin wannan sallah ba illa fi waqti khurujil imam cewa sai lokacin da liman kawai ya fito kaga kenan ko tara ka je kana tai kana tai liman bai tashi fitowa ba sai karfe ma daya to kaga a lokutan na ai ka shiga lokutan hani amma kai ba a hana ka ba ranar juma'a kawai sai liman ya fito ne aka hana ka ولهذا قال غير واحد min salaf wannan ne sa ba mutum ɗaya ba mutane da dama daga cikin magabata salaf min Umar bin al-Khattab daga cikin su akwai Sayyidina Umar wa tabi'ahu alaihi Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad ya bi shi akan wannan ra'ayi suka ce khurujul imami fitowar liman masallaci yana shigowa yamna salata to ya hana sallah ga duk wanda ke zauna a masallaci an hana shi sallah liman na shigowa ya zauna kan mimbar ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to karka ce bari miƙe ina fila kai da kake masallaci Zuwa liman ya hana ka sallah wa khudbatuhu fara khudbatu kuma tamna'ul kalama tana hana magana fa almani amina sala sai waɗannan manyan malamai da sayyidina umar da ainihin wato imam ahmad da makamantansu sai suka sanya me zai hana mutum yin sallah khurujal imami shine fitowar liman la intisafi la intisafan nahari ba wai kasantuwar yini ya kai rabi ba rana sai za tsakiya ba ba ita ce za ta hana ka sallah ba na fata mun gane wannan wa amma makanu dangane da guri kuwa fa makka shine makka zada Allahu ta'ala ta sharifan wa ta'zima Allah ya ƙara wa maka girma da ɗaukaka falat me yasa ake mata wannan addu'a saboda garin musulunci kuma duk mai san Allah da manzansa zai zo maka da Madina amma la yan a basa, sa dan a bai san maka bai san Madina shi Karbala kawai inda aka kashe Husaini ta ma fi maka daraja a gurin yanzu hassan suke zuwa wai aikin hajji a tafi karbala ranar ashura in mutum ya dawo dawo da bagaruwa a cewa ya je hajji su san tasa hajjin take kamar yadda arna suke tafiya can jerusalem su kuma karbala musulmi kuma na tafiya maka da madina to ita kuma maka fala tukrahu salatu fiha ba a karahanta yin sallah a maka ba fi shay'in min hadhihi al-awqat a kowane lokaci daga waɗannan lokuta ma'ana in ya shigo bai an ya shigo dakin Allah kenan ke kaulihi sallallahu alaihi wasallam dan annabi yace ya bani abd manaf ya ku yayan abd manaf ma'ana waɗanda mukullin ka'aba da mukullin rike dakin Allah yake hannunsu su suke kula da gurin la tamna'u ahadan kar ku hana wani mutum dafa bi hadal baiti yazo zai yi dawafi a wannan daki wa salla ayyata sa'atin sha'a ko wa salla ayyata sa'atin min lailin aw nahar yazo sai zai salla a kowane lokaci ko dare ko rana kar ku hana shi shi an halarta mishi wa salatul manhiyu anha fi hadhihi al-awqat kuma sallar duk da kaji an hana a waɗannan lokuta ɗin ma hiya salatu tadawwu al-mutlaq ita ce sallar. ta nafila kai tsaye kana zaune ka ce barin tashi in nafila kana kuma cikin masallacin ma la ma'ana allazi la sababa lahu ba sallar da take ba ta da wani sababi ba fa yajuzu fi hadhihi al-awqat a ce ya halatta kenan a cikin waɗannan lokuta a yi mai qada'ul fawaiti in ana binka waɗansu salloli da dalili yasa ka bar su kamar mantuwa ka iya ramuwa sallar da ta kufce faridatan kana tsauna fila farilla ce ko nafila da kaulihi sallallahu alaihi wasallam dan annabi ne sai man nasiya salatan falisalli idza zakarha wanda ya manta wata sallah ya sallah sai ta lokacin da ya tuna ta ma'ana ko bayan la'asar ne la kafara laha illa zalika ba ta da wata kafara sama da wannan kama ta dudu salatu aqibal wudu'i kamar yadda sallah ta halarta bayan ka gama alwala sunnatul wudu'i kenan kamar yadda muka faɗa fi ayyi waqtin kana a kowane lokaci li hadisi abi huraira saboda hadisin abu huraira annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li bilal inda salati subhi manzan Allah yace wa bilal lokacin da yazo zai wato lokacin sallar asuba ya zo ya gaya mazala lokaci yayi sai mazala ta ya bilal akhbirni bi arja amalin amiltahu fil islami ba ni labarin wani aiki na wanda ka fi fata wanda ka aikata shi a musulunci fa inni samitu daffa na alaika baina yadayya fil janna dan naji karar takun takalminka a gabana a cikin aljanna qala yata ma amiltu amalan manzala ban aikata wani aiki arja indi wanda ni a guri na yafi zame mun fata anni lam ataba har duhuran ne ban taba yin wata alwala ba ita ce duhuran anan fi sa'atin a kowane lokaci min laylin aw naharin ko dare ko rana illa sallaitu bi zalika tuhuru sai na yi sallah da wannan tsarki ma kutiba li an usalliya gwargwadon abin da Allah ya hore mun in sallata wata juzu tahiyatul masjidi ya halatta kuma gaisuwar masallaci da kaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗin manzon Allah da yace idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn in ɗayan ku ya shigo masallaci kar ya zauna hatta rakatai ne sai yayi nafila raka'a su kaji bayanan da muka yi kenan insha Allah ta'ala duka gashi ma malam ya kawo <clears throat> za mu tsaya nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk